الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى لجل Allah ma gaba Musa ajala lokacin da Musa ya kare ajalin kiyo wanda ya sharaɗi da annabi Shu'aib. Wa huwa a ɗawalul ajalaini shi ne mafi tsawon ajalin biyu shekara goma. Rawahul Buhari Buhari ya rawaito shi, don shi ake zato ga irin annabawa da karamcin Musa zai yi shekarar nan goma ba takwas zai yi ba. wa azama alar ruju'i bayan ya shekara goma ya ƙari kiwon da an kai sharaɗi ya yi niyyar komawa gida wa sara bi ahalihi sai ya tafi da iyalai ne ai bi zaunatihi da mata ta yi amma bi izini abiha da izinin ubanta shu'aibu na hawa misira ya tafi wajen misira don can a gida shi garai wa bi ha ahuhu halin da ya tafi akwai ɗan uwanai haruna can cikin misira wa ummuhu da uwa ta yi wa huduhu da ya uwarsa kaga yana da wahala wanda adda ɗan uwa da uwa da kuma ‘yan uwa ya tabbatar su gaba ɗaya sai ya taso ma gida tunda akwai tushe wasa'iru a ƙariba'ihi da sauran ‘yan uwa ne makusata duk suna misira to sai ya ɗauko iyalai ne zai dawo gida ƙala ibn al-arabi ya ce dalilin cikin wannan aya akwai dalili ala anna lirrajuli an yadhhaba bi ahlihi haythu sha'a shi mutum na tafiya da mata ta inda yake so illa an yalta zima laha amran sai in tun can wurin neman armiyar lizimta mata wani lamari cewa to ni fa ba a hita da ni da garin wannan kamfal musulmi na inda shuruɗin musulmi suna gun sharuɗan su sai a cika shiraɗin in an yi shi tun farko ana samin janibe ɗure nara shi a jawabin lamma da ya ƙare ajalin da aka ɗiba ya kama hanya zuwa gida nasa. sai ya cinkai na wuta min janibi turi gehen dutsen turi sina a nasa ai absara min ba'idin in ya cinkai abu da nesa na ake ci a nasa qala li ahlihim su yace ma iyalai ne ku zamna inni na naran ni na cinkai wuta la'alli atikum min haɓe khabarin ko zan zo muku da labari an dariki daga hanya wa kana a hada a haya zan farko yayi kuren hanya au watan ko in zo muku da yula bi kasaril jimi watan li nafi'in wal jamhur aka nafi'u da mafi yawan makaranta suka karanta wa bi fataha watan li asimin aka asimu ya karanta wa lammi lam jizwat li hamzata aka hamza ya karanta wa hiya lugatun su ukun ga dullugogi na na qida'atun yanki na wuta aushi shu'latun ko kuma lagwani wanda an ka kunno mauta yula wadda za a kunno ko ko ita wutar za a ɗebo la'allakum tas'aluna ko za ku ji hoso tastarfi'una ku ji hoso don suna cikin jin sanyi kenan wadda wadda in ga ta tas'aluna badali ce daga ta'ul ibtiali wallan ma ataha falamma ta ha lokacin da ya zo ma wutan nudiya sai an ka kira shi min shaɗi ilwadi daga gaba wannan rahin ai janibi gehen rahin al'aiman ili musa mai albarka ga musa ko kuma na dama ga musa daga yumnu ko yaminu fil buqatil mubaraka ga wani wuri mai albarka li musa li sama'ihi kalaman lahifi ha saboda ya ji magana Allah wurin kaga wurin na da albarka ga halon hali na mina shaɗi daga shaɗi ilwadil aiman alhali na yi bilbukwatil mubarak yana wuri mai albarka ausilatu ko ko sila to nudiya an ka kira shi minas shajarati badali ne daga shaɗi bayan ya ce min shaɗi ilwadi ya canza ce minas shajarati daga wannan ittan biya adatil jari tare da mai da harshen jara shine min dinna lina ba ta hafi saboda iccen ya ciro wurin don haka ya zama badali da gare wa hiya shajaratu unnabin iccin na inabi ne ko illiku ko ausaju ko gawo ko wani ice mai jirai an ita ke fassara abin da an ka kira shi da shi la muhaffafatun ba annata an kawa ta hafifi ba an da cewa ya musa ya kai musa inni anallah lalle ni ni ne allah rabbul alamin ubangijin talibai haza wannan wa in halafa ko da yake ya saba ma mafi daha abinda ke cikin suratu daha wannan ne da suratun nam cikin suratu daha ce ai wallan ma hanu nudiya anni ana rabbuka anni ana rabbuka a cikin namli lamma ja a ja'aha yake ba taha ba kuma can inni ana lahul azizul hakimu shi can kuma inni ana rabbuka a taha nan ja'aha kaga an samu shani na wa huwa ko da yake ya saba da shi ga lafzi to sun yi mudabaqa hil ƙasu daga manufa duk ma'ana guda ce wa an alqi asaka falamma ra'a كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين وأن ألقي عساك وما كجيف سندك falqaha ya jefar da ita fasarar su ubanan ta zama maciji wa hatar ta dora moci falamma ra'aha ta hatar da ya gana tana mocin tallaribu tana makarkata tana motsawa ka anna nan kamar karamin maciji wa hiya alhayyatu sagiratu dan ta saurin motsawa gajera kenan hausa ake cewa gajera min sur'ati harakati hasaba da gaggawa motsawarta shi maciji mai tsawo kamin ya juya tunda yana da tsawo kaga aiki ne he da ɗan ƙarami shi ka zahen juya walla mudbira sai ya juya yana mai ba da bai ba yana wanda ya gudu min ha daga wannan macijiyar walam yu aqib bai jiyo ba bai kawo baya ba ai lam ji bai dawo min shiddatil khawfi saboda tsananin tsoro fanudiya sai an ka sake kira ne ya Musa a kabil wala tahab ya kai Musa ka huskanto kada ka ji tsoro inni la ya khafu ladayyal mursal ni manzanni ba su tsoro guna innaka minal aminina ai kai kana cikin amintacci minal makhawif daga duk wasu tsoraci tsoraci ba abin da zai same ka ya musa واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين وسلك يدك كشقد هنونك اليمنى ندامًا ai adkhil ka shigar da yadaka ka bi ma'anar kaffi nan majazi na mursali an ce yadu ana nuhin tahi kawai ba dukkan hannun ba zikirul ba'al bil kulli ne saboda alaka juz'iyya fi jaybika ka sa cikin aljihun ka daukin kamis aljihun riga wa ahrirha ka fitar da ita ta za ta ta baila a fara kal In gairi in ba da wani rashin lafiya ba ai barasin ba don wani zahi ko ciwo ba ba da halaha ya sa hannun wa harajaha ya fitar da ita tali'u tana haske kashu a shamsi kamar hasken rana ya ga shal basara da ka rufe gani walmum ilaika haka ka tara hannunka zuwa ga hamuccin kaminan rahabi in ka ji tsoro bi fatahil harkaini ra'un da ha rahabi linafi'in wa ibn kasirin wa abi amrin haka nafi'u da ibn kasirin da abi amrin suka karanta minar rahabi wa bi sukunin sani ma a fatahil awwal min ar-rahab li habsin aka habsu ya karanta wa ma alamihi limni amir min ar-ruhub wa hamzata wal kisa'i wa shu'ba haka suka karanta ai al-khawf tsoro alhasil mai tabbata min ila atil yadi daga haskakewa hannu idan hannunka ya zama fari ji tsoro kana son ya koma yadda yake bi an tudhila hafi jabika ka sake mai shaita cikin aljihun ka fata uda ila halata halula sai ta koma zuwa halinta na farko wa abbar anha yayi ibara hannuwa bil janahi da hihiki gashi ga tsuntsu an ka san hihiki yace wal mum ilaika janahaka li'anna halil insani domin hannu ga mutum kal janahi kamar hihiki na lida'ir ga tsuntsu aw umira ko ko an umurta bi lamme ulidihi da tare damce ne wa zira'i da zira'i ne ila jambihi zuwa gehe ne le ya haifa bi zalika faza'uhu don hirgita ta ta sawwaka da haka is min sha'anil khaifi saboda yana daga cikin sha'anin wanda ya ji tsoro an ya kawa kalbuhu zuciya ta ta karfafa in fa'ala zalika in ya aikata haka idan mutum ya ji tsoro sai ya yi haka to tsoron zai kawaita shi aka nuhi da walmun ilaika jana ya dahe zuciyar da hannuwan aw huwa majazun ko ko majazi ne an tajalludi daga karhin hankuri musta'arun sai ya zan wanda an ka aro ne min halin da'iri daga halin tsuntsu fa hu shi tsuntsu idza hafa in ya ji tsoro na shara zai bude janahihi hikahikan shi wa idza amina in ya amince ya ɗebe tsoro lamma kuma sai ya tara su ilaihi zuwa gare shi to shi na an ka aro zalika waɗannan biyu bitta hafifi zanika lil jamhuri ga mahi yawan makaranta wa tashdidi zanika limni kasirin wa abi amrin wal isharatu lil asa wal yadi waɗannan biyu nuni na ga sandar da hannun al mushara bihi ilaihima amma gashi da sanda da hannun aidun mata ne da ya ce ma tilka biya minika sai nuna mace ta ba ce ai ma zalika tilka ya ce sannan ce hiya a saya ba ho ya ce ba shesan dan mace na shi ma yadu hannu ga hausa yake namiji ga laraba mace na eh. qalatul yahud dullahi magalulatun sa ta wannan ya gwada mace ta bal ɗata ne ima ne ko masata don haka da sandar da hannun mata ne amma kuma sai bai ce ta nika ba ya ce zanika ya yi ishara da maza da shi ne ce zakara mushara bihi ilaihim ya mai da abin da aka nuni zuwa gare su namiji al-mubtada wanda an mubtada li tazkiri habarihi saboda labari ne da an muzakkari shine burhanani dalilai na biyu mursalani da aka aiko min rabbika daga ubangijin ka ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'a shi innahum kanu qauman fasiqin lalle su sun zama mutane fasikai fahum ashe ko su ahiqa bil inzar sun cancanci ai masu gargadi a basu ko kala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi harun huwa afsahu minni يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سي موسى رب يا أبنجينا inni qataltu minhum nafsan ni wana kashe rayuwa cikin su na taɓa kashe musu wani mutum fa aka don haka ina tsoron an ya katuluni kada su kashe ni ramuwa ga wancan wa akhi harun dan uwana harun huwa afsahu minni lisana ya hini bayanin halshe ya hini husaha fa arsilhu ma'i rada ko ridan ka aike shi tare da ni ya zama mai karfafa ni ko mai taimaka min bi fatahid dal bila hamzin ana karantawa da fataha dal ba da hamza ba ridan linafi wa bi sukuni ha ma al hamz ridan lilbaƙina ga sauran makaranta mu'inan mai taimako wafil asali da asali abinda an rida umayu anu bihi abinda aka taimakawa da shi alatu taimako ba shi taimakon ba kadib kamar tuwayi masu hoso da aka sa ga ɗari don a ajizai ma'auni guda ne dif'u ridu ma'ana guda ma'auni duk fi'il ne da au kayaki dan uwana harun ya zama mai taimako garan nan ya ce mai taimako wani wuri ya ce wazira waziri duk dai ma'anan mai taimako yusaddiqni bil jazmi an karanta da jazma yusaddiqni jawabu du'a sai ya zama jawabin addu'a don shi Allah ba umarni aka bashi ba roƙo ne akai to sai ya jan jawabi na ga arsil aikashi ya gazganta ni jawabin kenan na addu'a inda ba Allah bane sai a ce jawabul amri jawabin umarni irin waskuruni askurkum kama nan ba za a ce ka ba Allah umarni ba sai a ce karo kai cewa aikashi shi gasganta ne jawabin aikashi wabin rab'i kuma an karanta da rab'a ne, sifatun sai ya zama sifar rada aikashi tare da ni mai taimako da ka gazganta ni li haka asimin ya karanta da rab'a yusaddiqu ni wa hamza ai bi tahlisil haqqi da tsintsince gaskiya wata qariril hujjati da tabbatar da hujja wata zayyifi shubha da kuma bata duk wani rikici da za su shigo da shi inni akhafu ni ina tsoron an yukazzibu ni su karyata ni fi da awatin risalati fi da awatin risalata ga da'awata manzanci li'anna lisani domin harshe na la yudayu ni bai min da'a bai bai min indal mahajja lokacin jayayya wata kazibi da lokacin da an ka karyata ni majazo majazi ne an zai hi daga lazimin shi cewa ina tsoron su karyata ni min adami talhisul hujja rashin tsintsince hujja lazimin karyatawa ne don duk wanda ya zo da wata da'awa in an musanya sai ya kawo wata hujja da za ta kare maganan nan da yi to ya zama ina da wata hujja da nika iya kare da awata ta annabci domin in babu hujjar to hawa ita za ta biyo baya don mutum kai ne bai gasgasta kai ne ba don bai kare maganan nan da wata shaida ko hujja tabbatatta ba kama anna talhisa ha kama yadda kuma tsintsince hujja ta hito ga hili a kare wannan awa, huwal muradu dama shi abin da aka nufi hi dam tasdiki haruna ga dan mahad da ake yi na haruna ya gazganta shi ma'ana ai shi haruna tunnan ya gazganta ma'ana ya hidda hujja sadda musa ya kasa bayani shi shi don kare da'awar قال قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ce sana shiddu ula duka za mu karfafa alu duka damcin ka ainu kawuyi ka mu karfafa ka bi akika da dan uwanka min babil kinaya wannan yana daga cikin babin kinaya wanda aka cewa karfafa gwiwa da Hausa to su damce suke cewa don mafi yawan ayyuka da hannuwa aka yanzu don haka shi ake bukata a ce an karfafa ba karhin gwiwa da bahaushe ta cewa karhin damce ya hausa. la'annal yada tushadda bil uludi domin hannu na karfafuwa da damce la'annahu qiwamu hadan shi a tsayuwarta washahasu shi kuma mutum ya shtadda yana karfafuwa bi da ha da karfafuwa hannun nashi bil uludi da damcin shi wa naj'alu kuma sultana Allah ce za mu sanya muku rinja sultan iko ko karfi inna ibadi laysa lahu sultan ai galabatan wa hujjatan walaha zan rinja yadda ku in ba ku hujja na? fala ilai kuma bisu, don haka ba za su samu kaiwa gare ku da wani mugun abu ba la bistila'in ba da hin karhi ba wala hijajin ko su ku hujja ba izhaba ku tahibi ayatina da ayoyin bi ayatina din nan muta'alliqun bi mahzuhin kama qaddarna shina ta'alliqa da wani abu da an ka shahi shine izhaba kamar yadda muka kaddara shi aw bi naj'alu ko ku yana da ta'alliqa da naj'alu na ja'allu lakuma sultanan za mu sanya muku hujja bi ayatina saboda ayoyin ga namu, ai biha saboda su au bi ma'ana koko da ma'anar nusalli kuma za mu rinjayar da ku bi ha saboda ayoyin au bi ma'ana koko yana ta'alika da ma'anar la yasiluna ba za su sadu ilai kuma zuwa gare ku ba bi ayatina saboda ayoyin nan namu ai una za ku hannu min da gare su antuma wa man ittaba'akum al-ghalibuna kuma muna ba ku bishara da garanti cewa ku da wanda ya bi ku kuza za ku rinjaya lahum gare su daga ƙarshe فلما جاء falan ma ja ahu musa lokacin da musa ya zo musu bi na da ayoyi mu bayyana ta bayanani ai wali haji waɗanda an bayyane ƙalu sai suka ce ma haza illa sihirin muta wannan ba komai ba illa sihiri ne wanda an ka kago ƙago mutalakun abin kagowa kai ka tada tashi. lam yuf'al ba a taba aikata musu rubin iri ne ba qablu kamin au na ƙaltam ko ko sihiri ne da ka cira ga wasu masana sihiri sun matabtarihi alallahi sannan kana kira shi ga Allah wato ba kai ka kirkiro shi ba abinda a kira waka jingina ma Allah ka ce shi ya ce bayan kuma ga wasu ka cira to shi ma sami'ina bi haza ba mu taba jin wannan abu ka'ina mai kasancewa ba fi ayyani aba'in al-awwalin a kwanakin da uwayenmu da kakanni na farko suna nan ko labari ba mu taba ji ba hali ne min haza daga haza din nan ma sami'ina bi haza ba mu taɓa jin wannan ba hali kaunihi alhalin kasancewa ta fi aba in al'awwal wal musharu ilaihi abinda ake nuni zuwa gare da haza wannan menene wannan din imma nubuwa imma annabcin suke musu ba mu taɓa jin an ce za a taɓa aiko mutum annabi ba ala ma'ana kari bisa ga ma'anan musan da suka yi an kunar rasulu bashara na manzo ya zama mutum au koko halina daga sihiri ma haza illa sihir wannan ba komai bane illa sihir ma sami ina bi haza au sihir ke ko kuma nuni na zuwa ga sihir shi haza wannan sihirin wal muradu bi annahu lan yusma misluhu wa lam yura abinda amma ana wai ba mu taba jin iri ne ba ba mu taba ganin irin wannan sihiri ba ko ko ba mu taɓa ji ba ba mu taɓa ganin an ce za a aiko manzo mutum ba qala musa rabbi a'lamu biman jawabin ana karantawa da wawu lil jamhuri ga mafi yawan makaranta wa duniha ana yi ba da wawu balim ne kasiri wa alaihi makki kuma bisa ga haka rubutun musafi na makka yake babu wawu wa alal awwali amma bisa ga na farko da wawun sa'irar rasul sauran kwafufuwa su Musa ya ce rabbi a alam ubangiji na shine masani babu ma'anar tablili na ba wai shine mahi sani ba don bai tarayya sanin ba da wani na'a alamu na da ma'ana alimu masani ne bi man ja'a bil huda da wanda ya zo da shari'a min indihi da wajen shi wa huwa alimun anni muhiqqun kuma shi ya san ni ne gaskiya ne wa antum mu'minuna ku makaryata ne wa man takunu lahu aqibatud da kuma shi ya san wanda karko kyakkyawa za ta kasance garai a gidan lahira man dinnan adahun adahi ne alaman ga wanda ya gabata man ja'a bil huda shi aka adanta man ta takunu lahu akibatu dare aka shi bil ta takunu lil jamhur mafi yawan makaranta sun karanta ta takunu wata hataniya na hamza ta wal sami. shi ya san wanda karko kyakkyawa za ta kasance ga rai al'aƙi al'aqibatul mahmuda fi daril ahira a gidan lahira wa huwa ana fi shiqayn ni kenan a cikin cagin biyu ni an man ja bil huda ni an man ta takunu lahu aqibatud da inna lalle shi Allah la yubliku zalim lalle sha'ani yadda yake azzalimai ba za su tsira ba inda ya ce la yubliku zalimin ba zai tsirar da azzalimai ba amma ce zalimuna da wawu wato ba za su tsira ba ni a gidajen biyu bal lahum khizyun fi hayatid dunya suna da kunya da kaltsaci na a cikin rayuwar duniya bil qatl wal asari za a kashe a ɗaure. walar bil jizya a ɗora musu haraji da suke biya lil ahirati kuma lafira suna da azabun nari azabar wuta وقال فرعون يا ce ya ayyuhal malak ya ku waɗannan manyan mutane 'yan majalisa ma alimtu lakum min ilahin gairi ni ban san kuna da wani abin bauta ba wani na ja'ala adama ilmihi mustalziman li adami ya sanya rashin sani ne kamar ya lizimta rashi wato in ban san shi ba babu shi ai laukana da akwai shi la'alimahu da ya san shi auna fa'il mahu la wujudahu ko ko shi bai sani ba ya ce ba kore yi babu ba islam ya kun inda huma ya katalil jazma bi adami don gunai babu wani dalili da ke hukunta yanke da cewa ba wani abin babba wani za ƙala don haka ya ce fa'a wukidili ya hamanu alaɗin ya haman ka hasa wuta ga laka ka yi bulo ga sashe don ya fi ƙarfi in an gasa bulo ya yi abin shi sa aka gasa tukane ai da filin don kada zubarwa su cani kuma za ka ga bulo wanda aka gasa zai yi karfi kuma shi ya fara yin aikin don haka bai ce karɓo ko ba sai ce sanya min don shi a farko wanda zai yi faɗa ba halil ajiyar ka daha min laka bulo ɗin ya zama gasashe na da wazirahu ya kira waziri na bizmihi da sunan shi wa amarahu bil iqadi ya umarta ya hasa wuta ala ɗariƙil da bisa ga hanyar sarakuna masu tsaurin kai walam ya kulbe ce ita hizba li ajirra ka riƙa min laka da an ka gasa li hi awwala man sana'a don shi a farko wanda ya aikata shi ba a san shi ba balle ce ta ɗauku kaza da an ce ɗauku kaza to an san abin amma ce aka sanya wato ka fara shi yanzu to cewa a gina mai bene ya hau ko zai ga ubangijin musa shi ya nuna bai yanki da babu allah ba cewa bai san shi ba don haka tasirin na biyu kenan ya fi huska cewa na fa'il mahula juda sani ne ya kore ba samu sa don haka ma ce a gina mai gida sama ya taka ya gani wani za don haka lama da hala umaru shama da umar ibn haddami ya shiga sham wara al-qusur al-mushayyada yaga benayen karfafahi ƙala sai ce ma kuntu azunnu anna ahadan bana bil ajri ghayra fir'auna ai ban aza akwai wani mutum da ya gina da irin wannan bulo ba in ba fir'auna ashe sauran mutane duk sun yi irin wannan gina saboda fir'auna a farkon wanda ya yi faja'alli sarha ya ce ka sanya min bene maɗaukaki ƙasaran aliyar zai kaga ba a gina maɗaukaki ya sai da bulo mai ƙarfi la'alli attali'u ila ilahi musa ko zan kaya zuwa ga ubangijin musa a kifa alaihi in tsayu ga rai ce lalle gashi akwai shi wa la'azunnuhu kaga har yau zato shi kai ina zato ne min alkazibi da cikin makaryata fi a ilaha ahara ga da'awar da ya kai akwai wani abin bauta na daban wa annahu rasuluhu da kuma da'awar cewa kuma shi manzon wannan abin bautan fanzur jahalar dibi jahilci ne fi zannin fi ga zaton da ya kai wai annal ilaha jizmun wai abin bauta jiki na yi makanin kuma yana can wani wuri da in ya taka wai ya kanai walau laka kama zanna to ko da a kaddara wada ya zata ne min aina yalzamu an ya kuna fi mahaza ta kasari ina ya samu cewa daura da inda an kai mai benin nan na Allah yake walau sullima kuma ko da an tserar da haka an ce eh nan ne to fa min aina lahu balugus samai waye sanar da shi yana kaiwa sama benin na iya kai haccan sama ko da yana can kanta nan kusa ya ala kusa ta jahilci ke walau sullima to ko kuma an cewa ana iya kaiwa sama fa'anna ya ji da ɗariƙan ilaihi to ina zai samu hanyar da zai kai zuwa gare ta واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون واستكبر يا جرمان كي وجاوز قوله ya ƙetare hali na yi ilal kibri ya illazi huwa rida'ullah ya kai ga girman kai wanda mayahi ne na Allah ya wuce haddin shi huwa waje nuduhu da shi da runduna ta sun yi girman kai fil arli cikin ƙasar misar da gairil haqqi ba da alhaki ba ai bi hi hiqaqi zalika ba dan sun cancanci wannan girman da suka ɗora wa kansu wazannu sun zaci annahum su la yarji'una ba su dawowa ilaina zuwa gare mu aw la yurja'una ba a mai da su ilaina bil bina'i fa'il an karanta da ginawa da fa'ili la yarji'una ba su dawowa lil nafi'in wa ta wal kisai haka nafi da hamza da kisai suka karanta wal maquli kuma an karanta da gina ga maquli la yurja'una lil baqina ga sauran makaranta ai bil nushuri su dauka za a mai da su da tashin alkiyama ba فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه سوى هكا سي مكا دمقاي ai muka kan mai badai muka kamu mai tsanani kuma na walakanci na cewa mai riƙon ga yafi ƙarfin ka muka damke shi waje nu da hu da shi da rundunarsa wanda bagna muka watsa su fil yari da haka maka ku tsakkowa yan kwarori muka damke su muka watsa cikin gulbin ne a haza azizin muqtadir irin damka ta wanda ya fi ƙarhinka mai cikakken iko da rahanahu muka jefa su Hilbahar ilmale cikin gulbin nan mai zartsi wanda ruwa ne ke da gishiri kama yawan bazu shai'ul haƙi wanda aka watsi da abu wanda an walakantacce wanzur kai fa kana batun zalim kadibiyar da karkon azzalumai ta kasance Alkamili na bin zulmi waɗanda suka kammala suka kai iyakar cikar zalunci hina saru ilal halaki yadda sun ka kasance zuwa halaka wa saufa tara aqibata mukazzibina kai ma da sannu za ka ga karkon masu karyata ka su ma za a halaka su allahu. ja'alnahu mun sanya su fi duniya nan duniya imatan shugabanni ne amma na bata qudwatan lil lalali abin koyi ne ga bata bi hamlihim alal dilal don daukar su akan batar da mutane da'una suna kira ilan nari zuwa wuta bi du'a'ihim saboda kiran da suka yi ila muji ba ta zuwa abin da ke wajabta shiga wuta min al-kubri shine kafirci wal ma'asi da samu wa yawmal qiyamati sannan kuma ran alqiyama la yunsaruna ba za a taimake su ba da dar'il azabi anhum da tun tungude azaba da gare su kama ya dafa ul ataba'u an alqadati fid dunya kama yadda mabiyan ka taruwa su tun tunkuɗe ma shugabansu wani bala'i in yanzu, to sun can ba za a yi masu ba وأتبعناهم في وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وأتبعناهم كبير سوء لعنة كوري ودك رحمة fi hazihi duniya wannan rayuwar ta duniya ɗardan ana rahama tunnan muka kore su daga jin ɗan Allah aula ko ko la'anan nan ta masu la'ana sun tsine musu min al mala'ikati wan nas na mala'iku da mutane wa yawmal qiyamati kuma ran al qiyama hum shu min al maqbuhi na suna cikin wanda za a muna nama al madarubi na abin korewa al muqadi na abin nisantawa min qabaha kullahu daga qabaha kullahu Allah ya muna na shi ai dare da ya kore shi kamar yadda in an tarbe ka haka cewa an kyautata ma to ya an kore ka ko an muna na ولقد lalle wallahi mun ba Musa littafi at ta at-taura min ba'd ma ahlaka qurun al-ula bayan mun halaka tsaran raki na farko min qaumi nuh tun daga mutanen nuh ila fir'auna har zuwa fir'aun basaira lin-nas al-hali shi littahin yana hujja da lura ga mutane hali na min al-kitab daga shi littafin jan'u basiratin ne shi basaira wa hiya nurul qalbi shine hasken zuciya basira ai anwarar qulubi shi wannan littafin haske ne ga zukata lishtimalihi alal ma'arifi domin ya tattara sannai almunawwirati laha masu haskace zuciya wa hudan kuma shari'a ne ila shara'i zuwa ga shari'o'i allati hiya dariqul janna wanda shi ko da shari'a shine hanya zuwa aljanna liman amila biha wanda ya aiki da shi wa rahmatan kuma jinkai ne liman amana bihi amma ga wanda ya imani da shi wa amila bihi ya yi aiki da shi li'annahu silu don zai sadu ila lahi zuwa da dangan Allah to mun yi haka ne ta yatazakkaru ko za su tuna su astu li yakunu ala halin don su kasance akan wani hali yurja ta tazakkur da aka iya da maha tunani su gane وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا Allah ce ya Muhammad baka kasance ba bi janibil garbi gehen wannan dutsen awil wadi ko wannan rahin awil makani ko wannan wurin to baka jehe ne algarbi na yamma min Musa yamma ga Musa hinal munajati lokacin gana allazi nudiya minhu wanda an ka kira shi daga wurin wa huwa al minhu shine dama gare fahina zakara subhanahu da li Musa lokacin da Allah ya ambaci kiran da yawa Musa sai ya ce wa na daina min janibi turil aiman ya sifanta da na dama amma da ya kore ma Muhammad sallallahu alaihi wasallama a halarta wurin ya ce baka nan sai ce janibil garbi ya yi amfani da yammaci ya yi amfani da dama ba sai ya ambaci kaunahu zama ne bi zalikal janibi zakarahu bil garbi ya ambatai na yamma wa fi zalika ma la ya hafa cikin nan akwai wani abu da ke bayyane bai koyuwa ga dun masani min husnul ibara na kyakkyawar ibara fil amai ne ga matsayin duk ya nuna mukamin Musa daban na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daban wa badi'ul husafa da kuma kyawawan husafa da balaga islam ya kulli Muhammadu don bai ce ma muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta bil janibil aymani ba yace janibil garbi isharatan don nuni ila annahu ga cewa shi lam ya zalbil aiman shi bai gushe ba dama yake koyaushe munzu kana fi zahar adam tun sadda yana gaban adam alaihi salam iz na lokacin da muka aiko hayi ila musa ko muka hukunta al'amra al'amari ila musa allazi aranna arifahu wanda muka so mu sanar sai bil wahayi ta hanyar wahayi wa minhu amru muhammadin al'amarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na cikin abin da aka aiko ma musa ai lam tahalur tilkal guyuba baka halarci waɗannan gaibuka ba ilimi ne da aka ki gare ka ba gaban ka an kai ba walakin na hasara ilaika sai dai sun kasance zuwa gare ka ne bil wahayi saboda aiko ma wannan dalili na na cewa kai manzon Allah ka ji domin wannan labarin da kaka bai ba gaban ka an kai ba ashe ko dole akwai wanda ya faɗa ma to mu ne ke aiko ma wahayi wa ma kunta min ash-shahidin baka cikin waɗanda suka shaida lil wahayi ga wahayin da muka aiko ma Musa au alaihi ko ko baka cikin waɗanda za su shaida a kai ne wahumus sab'una su ne mutanen nan saba'in na waɗanda an ka zaɓa lil zuwa ga miƙatin da an ka ɗiba na magana da Allah da Musa ba an ce wa hatara Musa min qaumihi sab'ina rajulan to ai baka cikin mutanen nan saba'in don haka ba gaban ka an kai ba mina shahadati daga shahada ne na ka shaidi abu a yi gabanka shuhud ba halarta aka nufi ba li'annal hulura don ita halarta kada ulima an riga an santa an kore ta tun can da ya ce wa ma kunta bi janibil gari ba ka wurin ashe da cewa ba ka wurin an kore halarta ka yanzu shahidi na masu shaida aka nuhi ba masu halarta ba wa masaqul aya wannan gargadowar da aka wa ayar Lalata don ya yi dalili la ala anna ihbarahu bi tilgal waqa'i ba shi labari da waɗancan abubuwa da sun ka abku laisa bai zamba illa bi ilamin lahi sai da sanarwa Allah ta'ala kama kala kamar yadda ya ce walakin na sai dai mun auhaina ilaika mun aiko ma habara musa labarin musa wa gairahu da wani ne li'anna don mu an sha'ana ƙuruna an ولكن ما أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما walakin na sai dai mun auhaina ilaika mun aiko ma habara musa labarin musa wa gaira da wani nai li'anna saboda mu an sha'ana qurunan mun ƙaƙa wasu tsara kasiratan masu yawa min ba'adin musa bayan musa fatada wal alaihim umru rayuwa ta yi tsawo da su ai umruhum rayuwar su awis zamani ko ko zamani ya yi tsawo fa harrafatil ahbara sai suka karkace labaran daga wasu suke yuharrifuna al-kalima am harrafat sun karkace labaran wanda rasatul ulum ilmuka sun tsofe har shari'a ta bace wan kada alwahayi wahayi ya yanke an yi fatara fana sun sun sun manci alkawalin sun walwale ke wa hafiya shari'o'i sun boyu ba a ganewa wato jahilci ya mamaye fa arsalnaka sai muka aiko ka mujaddida kana mai sabuntawa ga abin ga da ya tsoyi mustadara ku an shahi abinda aka wa istidraki da lakin don kamar yadda kuka sani lakin akan kawo ta ne don istidraki to amma nan ina ku din an shahi wa uqima an tsaida hu sababi ne hu ya tsaya wurinsa kamar ra'aita kamar yadda ka gani lakin na auhaina ilaika habara musa shi a mustadara babu shiga nasin qur'ani amma mallan ya kaddara cikin tafsiri shi ya ce kamar ra'aita wa ma kunta sawiyan kuma ai ba ka zamni muqiman ba mazamni kake fi a halima da yana cikin mutanen madayana ba qaumi shu'aib mutanen shu'aibu almu'minina bihi waɗanda suka yi imani da shi tatalu alaihim ayatina kana karanta ayoyin mu gare su ba ba can ka zauna ka yi karatu ka sano da abin ya faru da Musa ba ai ta ta'allama minhum ba ka zo can neman sani ba yuqalu ana cewa talautu ala fulani na karanta gawa ne ma'ana ka nemo sani ta allamta minhu in kan nemo sanin gare fata arifa balle ka san kissa tafin kissa su ka tuhu bi rabiha hakka ba da labari da ita wa huwa habarun sani labari na nabi aw lam takun antal mursal ilaihim ko ko ba kai an ka aiko musu tatalu alaihim kana karanta musu ayatina ayoyin mu ba bal kana al mursal ilaihim shu'aiban wanda aka aika musu shu'aibu fa ka bi ilalillah ashe wannan labarin da kaka bai da sanarsuwa ce ta Allah ta'ala kama kala kama yadda shi Allah ya faɗa ya ce walakin na kunna mursalina sai dai mu ne muka zan masu aikowa ilaika zuwa gare ka bi a habarin mutaqaddimina da labaran waɗanda suka gabata ashe ko zaman ka manzo ya tabbata وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم wa ma kunta bi janibid dur ai baka zan gehen dutsen sina ba izna daina sadda muka kira Musa ai hina na daina Musa saniya sadda muka kira Musa karo na biyu an fuzil kitaba da kuwa da muka ce mai karki littafin nan da karfi wa qarrabna najiya kuma muka kusatar da shi ya zama abokin ganawa mu baka nan wal awwalu kira na farko hina istanba'ahu sadda ya bashi annabci na biyu kuma sadda ya bashi littafi li'annahu mal maskura ne fil qissati don duk su biyu an ambace su cikin kisa wa min al mufassirin man akasa cikin malaman tafsiri akwai wanda ya faɗi son koyan haka Ya ce na farko ne ba da littafi na biyu shine ba da annabci walakin sai dai naka mun sanar da kai wannan labarin ko da yake ba a yi gabanka ba baka je neman sano shi ba ga kowa rahamatan min rabbika don jin kai na daga ubangijinka a daka ha da ba ka ita walta fata ilal gaiba ya ya zuwa gaiba cewa rahamatan min rabbika maimakon rahamatan minna Tunda da da yana takallumi ne ya ce an sha'ana ƙuruna ta ɗawala alaihim al'umur ya ce ta talu alaihim ayatina ba ayatu rabbika ba ya ce ta kuma ya ce walakin na kunna sai dai mu mun zan ta ashe nan idan za a bi wannan sayaki sai a ce rahamatan minna a ce min rabbika ya waiwaya daga gaiba lidalalita lafzin rabbi bayan yana takallumi ya koma ma gaiba don dalilin da lafzin rabbu ka yi ala tarbiya akan tarbiya da ya ce ayoyinmu gwamma ya ce ayoyin ubangijinka wanda ya ka? almula'ima lil rahama wadda tarbiyyar za ta dace ga rahama tunda ya ce rahamatan don jin kai ga wanda ya tarbiyyar ka ashe jin kan ga na wanda ya saba jin kanka ne da wanda ya tarbiyyar ka ne hakkar tashi kan renu ka girma ashe jin kai ga wanda ya saba yi ko kaga ba abu ne na mamaki wani zalika don haka adal ya karkace an zahiri daga zahiri wanda shi ya bayyana na shi ya kamata allazi huwa wanda shine minna sai bai ce min naɗin ba litin zira ƙauman don ka tsoratar da wasu mutane ka yi gargaɗi ga wasu mutanen da ma a tahun min nazirin min ƙablika wani mai gargaɗi bai taɓa zo musu ba gabaninka wahun su ne a halu makka liwuku il fatarati domin afkuwa fatara yanke wadda manzancin ya yi kamar yadda muka gabatar cewa shari'a ta tsuha hanyoyin sun shahi aka aiko shi yana mai jaddada bainaka wa baina isa fatarar da a tsakaninka da isa wa hiya hamsa mi'a wa hamsuna sana shekara ɗari biyar da hamsin wa ƙarrawar buhari buhari ya rawaito an salmana an na hasatta mai ta sana shekara ɗari shidda ne ƙalahu ya faɗin fi gayatul amani au ko ko bainaka wa baina isma'ila ake nufi ala anna da'awata musa bisa ga cewa da'awan musa da isa kana muhtasatan bi bani isra'ila ga bani isra'ila da take wa ma hawalihim da abin da a gehensu wallamun lamun nan litunzira yana ta'alliki da fi'ili abin kaddarawa shine arsalnaka mun aiko ka litunzira ko allamnaka mun sanar da kai wannan labari litunzira don kai gargadi ala anna dawata musa wa isa kana satan bi bani isra'ila da haka aka ce tsakani ne da isma'ila ake ne don isma'ila da shi su ne kiransu ya kai ga larabawa la'allahum yatazakkaruna ko za su tuna su wa astu iza talauta alaihim idan ka karanta musu tilkal waqa'i wadancan abubuwan da suka aukufa faya alamuna su san annaka kai rasulun manzo kake min indillahi daga wajen Allah alhamdulillah alilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah amin amin Allah